من قال الإمام القزويني رحمة الله عليه التاسع والأربعون من شعب الإيمان باعة أولي الأمر daga cikin gidajen imani guda saba'in da ɗoriya to gidana arba'in da tara daga cikin gidajen imani da za shi ba mutum dama imaninsa ya cika akwai tsa'atu ulil amr biyayya ga ma'abota lamari shugabanni kenan jagorori in an ce in an ce ulul amri sune shugabanni da al'umma ta ittifaki kan cewa su shugabanni ne waɗanda suke da sojoji suke da 'yan sanda suke da kotu suna da damar da za su ce sun ɗaurawa na kuma ya ɗauru duk shugaban da bayi da wannan to a ƙa'ida ta musulunci ba shi ake nufi ba sai dai za a yi masa ɗa'a gwaggwadon ɓangarensa gwaggwadon ɓangaren da ya ci mun gane bayanin gwaggwadon ɓangarensa za a masa biyayya a wannan ɓangaren amma da zai wuce matsayin shi ya ba da wani umarni yanzu misali sai a ce akwai shugaban kamar misali a ce shugaban kungiyar izala ko na ƙasa ko na jiha ko na local government sai ya ce a fito a jihadi ya ce a fito a yi jihadi kowa a fito a yi yaƙi to nan ya wuce haddinsa ba za a masa biyayya ba ba za a masa biyayya ba ko ya ce ya ga wata yana sanarwa a dau azumi alhali kuma asalin shugaban da aka zaɓa ko shugaban da shi ne yake da sulta bai sanar ba to ba za a masa biyayya ba a nan in ka masa biyayya ka saba ma Allah ka saba ma Allah to wannan tantance wannan yana da tasiri shi yasa akwai shugabanni masu sulfa su ne ake magana kansu akwai kuma waɗanda ake ci musu zu'ama'ul maslaha su maslaha ce ta jawo aka zama suka zama shugabanni da a ce akwai gwamnati wacce ta ɗauki nauyin rayuwar musulmai ga baki ita ke kula da rayuwar addinin mutane to ba a bukata a ce ga shugaban kungiya kaza ga shugaban kungiya kaza shugaba ɗaya ake da shi shine shugaban ƙasa in kuma a jiha ne to yana da amiri wanda ya naɗa shi shine wakilinsa a wannan ɓangaren mun gane an an taho ƙarama hukuma shi ma ya zama yana da amiri wanda aka naɗa shi amma a lokacin da ya kasance gwamnati ta rabu su ba addinin mutane suke kula da shi ba to sai ya zama aka zama ana da shugabannin addini masu da'awa masu karantar da mutane addini mun gane لقوله تعالى سبو دفدن الله مدوكتين شركي دي يتي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي أقول يا أيها كو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا قوة عندكم كي إيماني كاغا سيدا أكا كراسي دا إيماني أطيعوا الله في داعا الله كي سيئ وأطيعوا الرسول سننكو بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سداعا وأولي الأمر منكم سنن دا جاغورونكم da jagowarin ku shugabannin ku su sai ba a ce wa'ati ulil amri minkum ba malamai suka ce tajibu ta'atuhum tab'an lastiqlalan da'arsu tana bin ɗa'ar Allah da ma'aikinsa ne sallallahu alaihi wasallam ba wata ɗa'a suke da ita ne cin gashin kanta ba shi yasa da za ci umarni da abin da ya saba ma Allah ko ya saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam to ba za a musu ɗa'a ba akan wannan abin shi kaɗai wannan abin da suka ce a yi a wannan lokacin to ba za a yi ba da bayan wannan za su ce to ga wani umarni kuma wanda ya kasance shi kuma na Allah ne da ma'aikinsa to anan za a musu da'a shi yasa wannan shine bambancin manhajin ahlus sunna wal jama'a da manhajin khawarij su khawarij idan shugaba yayi laifi ɗaya to shi kenan ya zama ba shugaba ba kawai za a cire shi amma ahlus sunna wal jama'a aqida su ita ce shugaba ba a cire shi dan ya ba da umarnin saban Allah kwara ɗaya. ya ma kara ya kara ya kara ba za a masa biyayya ba a wannan amma da nan take kuma zai zo ya ce to ga wata ga wani umarnin wanda ya kasance na Allah ne to nan take kuma za a bi shi mun gane shi yasa shugaba na shan giya shugaba na zina idan ya zo zai ja sallah shi za a bi sallah yanzu misali ta ce akwai shugaban kasa mashayin giya ne a manhajin ahlus sunna wal jama'a ba za ka ce ba za ka bi shi sallah ba in yazo ya ce Allahu akbar ya kabbarta sallah shi zaka bi sallah kar ka je ka kafa wani masallaci daban shi yasa al-ashtaru wanda shi ya shugabanci kashe sayyidina Usman ibn Affan bayan ya ya, katanga gidan sayyidina Usman ya hana sayyidina Usman ya fito yi wa mutane sallah aka shiga aka tambayi sayyidina Usman ibn Affan ga al-ashtamu nan fa ya nada kanshi shi yake jan sallah mu bi shi sallah sayyidina Usman ibn Affan yace ku yi sallah a bayan sa as-salatu khayru sallah ko da yaushe alheri ce shine al-Imam al-Bukhari yayi sallah yayi babi a cikin sahihin sa babun as-salatu fawqa as-salatu khalfa al-fasiq wal mubtadi to in ya zama shugaba sahabbai sun zauna a ƙarƙashin shugabanni waɗanda suke ba mabiya Allah ba ne. fajiran shugabanni ne amma ba wanda kuma za ka ji an ce ya kafa masallacin shi ya yi ma wannan shugaban tawaye haka manya-manyan tabi'ai su ma sun zo sun fuskanci shugabanni waɗanda suka kasance a zaluman shugabanni fajirai amma kuma haka suka rika bin su sallah mun gane ai saboda sallah da'ar Allah ce amma ba sa bin su a cikin abubuwan da suke yi na saban Allah a zuwa ya kiɗe kiɗe a raye raye duk wannan ba ruwan su da su akai qilahum umara usharaya a fassarar da aka yi ma'ulul amri aka ce su ne shugabannin yaƙuƙa wannan da aka naɗa ku su zama su zama shugabannin ku a yaƙi to ku yi musu da'a wakila humul ulama'u wasu kuma malamai suka ce malamai ake nufi wa yahtamilu an yakuna amman lahuma ai zai ɗauka ma yiwu dukkansu ake nufi fa in kana khasan fa bi amiri saraya ashbaha fa bi amiri saraya ashbahu idan ko ka keɓe ka ce ulil amri to ana nufin shugabannin yaƙuƙa wanda suke jagoranta mutane a je yaƙi ƙauli rajihi dai su ne duka kawai ake nufi duk shugaba al'umara wal ulama malamai da shugabanni su ake magana kansu malam ibn al-qayyim a cikin muqaddimar sa ta abin nan ilamul muqin ar-rabbil alamin yace ai da'ar da ake ma shugabanni tana bin da'ar malamai ce domin malamai su ne suke ma shugabanni bayani su ce abu kaza kaza ne a tabbatar da shi su kuma shugabanni sai su faɗa ma mabiya kaga sai ai musu biyayya ce mun gane shi yasa idan shugaba ya zama malami to ya fi daɗi a ce shi shugaba kuma malami ne shi yasa wasu malamai da suka yi rubuce-rubuce akan al'akamu sultaniya suke kawowa cewa daga cin sharɗan shugaba dole ya kasance mu shahidi ya kai matsayin yana da aliyya ta ijtihadi akwai malaman da suka ambaci wannan Kare ya kasance yana da aliya ta ishihadi ya zama masanin qur'ani ya zama masanin hadisi ya zama masanin lugha ga su nan dai duk ilmomin da ake bukata shugaba ya san ake bukatar mujtahidi ya sani ya zama yana da su to haka ake bukatar shugaba ya zama yana da su to amma wannan ba zai yiwu ba ka ce kowane shugaba da za a naɗa ya zama mujtahidi shi yasa malamai suka ce ya halasta ma ga wanda ya fi a ilimi a naɗa wanda bai kai shi ba mun gane har suna faɗi kamar yadda limamul al-Mawardi a can alakamu ahkam ya yake cewa ya juzu mafduli 'ala al-fadil ya halasta ga wani an fi shi ga wanda ya fi shi amma a zaɓi wanda aka fi saboda wasu mazaya da yake da su sannan akwai ababen da ake lura shugaban da ƙila ɓangaren dukiya ake son a naɗa shi tsara amana amma kuma tsoraci ne ba zai iya fita jihadi ba to sai a nada shi shugaban kuɗi sai a bashi ministan kuɗi shi ko wancan shugaban yaƙi ko da mahandami ne amma da ƙarfi da rashin tsoro to a bashi shi in chief a bashi shugaban sojoji saboda in kada ko wancan mai aje kuɗin shi aje kuɗi ya iya ya aje kuɗi ba za a ci ba shi kuma wancan aikinsa shine baya wasa da magabta to kowa sai a aje shi a mahallinsa wannan tsari ne mai kyau haka musulunci ya bada to shugabanni wajibi ne a musu da'a wali hadisi abi hurairah fi sahihaini man ata'ani faqad ata Allah a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu ya ce duk wanda ya mun biyayya to ya ma Allah biyayya wa man asani faqad asallaha duk wanda ya saba ma annabi sama kuma Allah ya saba ma wa wa man yuti'il amira faqad ata'ani duk wanda ya yi ma shugaba da'a to ni mawa kun ga magana tana da girma duk wanda ya yi ma shugaba da'a to annabi sama ya ma da'a wa man ya'si al-amira faqad asani duk wanda ya saba ma shugaba to ni ya saba mawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba wasa bane kana da gwamna a jiha ka saba mishi kana da shugaban kasa a kasar ku in ana fa magana shugaban waɗannan fa shugabannin namu fa su ake nufi fa ba wani shugaba bane fa daban ba ka da wasu shugabanni sai su su ne waɗannan ake magana kan su duk nassin da ake magana ana magana kan shugaban da ya zama shi yake saman mutane shi yake ba da umarni shi yake da sojoji in yau ya ba da ce ka wanda ya fito ka fito to shi ne shugaba ba wai shugaban tare ka noke ba ba kuma shugaban da wasu kawai suka haɗu suka naɗa shi ba a'a shugaba shugaba na gaske wanda gashi nan da zatinsa an san shine shugaba ana masa jiniya shine shugaban da ake magana kansa ba wani shugaba ba irin shugabannin yan shi'a ba shugabannin da ba shugabanni da da da rawani amma ba kujera an nan da musu rawani amma ba su da kujera me ido wannan shugaba shugaba ne da naɗi amma ko bai da kujera me ido shi to su ne a imman shi'a da suke magana a kansu waɗannan a imman nasu guda goma sha biyu wai kun san cewa guda biyu ne daga cinsa kawai suka taɓa zama khalifofi amma goman duk kawai naɗa su aka yi daga sayyidina ali sai sayyidina al-hasan su kidan ne suka taɓa zama shugabanni sayyidina ali radiyallahu anhu ya shugabanci na shekaru na shekaru hudu da rabi sayyidina al-hasan ya shugabanci na watanni shida daga ƙarshe ya tashi ya tafi wajen sayyidina muawiya radiyallahu anhu da kansa yi masa shaffa ya ce al'umma ta haɗu ɗaya aka zama ana da shugaba ƙwara ɗaya to sauran goma nan na shugabaki ɗaya shugabanni ne na suna shugabanni ne a litta da kaji ana al'imam wani to imam ne kawai na naɗi an naɗa shi amma ba shugaba ba ne ko so ɗaya ko na kwana ɗaya ba wanda ya taɓa hawa kujera a cikinsu ba wanda ya taba hawa kujerar shugabanci a cikinsu to shugaban da ake nufi shine shugaban da kake ganin sa ka tabbatar da cewa shine shugaba ba wani wanda wasu kawai suka je suka naɗa shi a cikin littafi ba kenan ko kuma wani ya zo kawai cewa shi ne shugaba a can gefe ba shi yake nufi ba ana nufin shugaban gaske ولحديث أبي ذر فيهما يا أبا ذر اسمع وأطع ولو عبدا حبشيا مجدع الأطراف النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر اسمع وأطع كجكم كيديا إن أنفد مك كسورة كما كبي ولو عبدا حبشيا كودا باوا ني دان كسر حبشة إثيوبيا كودا دان كسر إثيوبيا كوانا ويتاك تهوك شيء mujadda al-atrafi wanda wani bangare daga jikinsa ko hancinsa ko kunnensa a guntule yake so tarin an ci aljad'u shine ko hanci ko kunne ai shine suke cewa an fuka minka wa in kana ajda'a eh ka naka ne ko da guntulalle ne dan guntun gatarinka ya fi sare ka bani eh to shine wannan sannan kunne ma ana cewa فهل ترى من جدعاء حديث كل مولود يولد على الفطرة إيه. كما تولد البهيمة بهيمة ko to shine wannan so da ka yi ma shugaba biyayya yana cikin imani Ta waye ga shugaba fitina yake haifarwa a cikin al'umma fitinar farko kenan da ta faru a cikin al'ummar musulmai ta waye. zanga-zanga yi ma shugaba ta waye a fito na fito da shugaba tun da aka yi wannan na farko to har ba a zauna lafiya ba tun da aka yi ma sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu har yau ba a zauna lafiya ba wannan fitin saboda aka fitina ce ba alkhairi a ciki in shugaba ko da ya zama azzalimi abinda ake tsakaninka da shi shine kai addu'a Allah shiryatar da shi ka ce Allah ya shirye ta da shi amma an kai mummuna addu'a shi kenan shi Allah madaukaki ya ƙara damma ya ɗora shi akan kai ta ƙara zalunci kai kuma ka ci gaba da shan wahala ko Allah shi kyauta